Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Ta ranar 15 ga watan Afrilu wannan shekaran ƙazamin fada ya ƙara barkewa a ƙasar Sudan, fadan da ya yi sanadiyar jikatar mutane da dama ya kuma ya yi sanadiyar mutuwar da yawa. Kowane darasi ya kamata gwamnatin Najeriya da ma 'yan ƙasar su koya daga wannan rikici da ke janyo hasarar rayuka da dukiya? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin bayani kan rikicin na Sudan da kuma darussan da ya kamata gwamnatin Najeriya da ma 'yan ƙasar su koya. Yusuf Zango ɗaya ne daga cikin editocin jaridar Daily Trust ya mana matashiya dangane da asalin rikicin da ya ƙici ya cinyewa a ƙasar Sudan. To, kamar sauran ƙasashen Afirka ba za a ce wai Sudan tana zaune lafiya ba, amma saboda yanayi a lokacin babban al'amarin da ya shiga gaban Sudan shine cewa yakin su tsakaninsu da kudu. na na ƙasar waɗanda yawancinsu ba um, laraba ba ne ba kuma ba musulmai ba ne ba saboda haka suna neman 'yancinsu wani ya yi ya samu asali tun kafin ma zuwan albashir tun lokacin alnamiri saboda waɗanda suke kudancin sudan suna da'awar cewa ko suna korafin cewar ana matsa musu kuma ba a basu su yancinsu kamar yadda ya kamata in kun san in kun an aka tuna ga masu shi garan wanda ya suna wajen yakin neman yanci na wannan abu na kudunan sudan wanda eh, yana nan ana wannan gwagwarmaya har sai da rasu to bayan ya rasu ne eh, a cikin july eh, watan yuli na 2011 aka ba kudancin sudan yanci to babban ma abin da ya ja wannan rigima shine cewa banda wannan akwai mai wanda yake cin a kudu da sudan din so sai kam zan to shi yasa ya ja yakin ya ja ai sai kai lokacin to yanzu da aka wayi gari kuma sudan ta arewa ga su ma sun tsunduma cikin yaki me ya jawo wannan dama uh, mutane za su lura da cewar uh, guguwa ce ta taso a lokacin Ah, kusan san abin da ya faru a tunisia da wasu kasashen laraba egypt har libya to su bai zo ba sai a ah, dubu biyu da sha tara lokacin da mutane suka gangami suka yi wa ah, bana albashir umar albashir bore harar ya zamanto cewa sun kifar da gwamnatin shi aka zo aka kafa gwamnatin wucin gadi Ah, to bayan ana nan aka ce za a sa wannan kuma za a yi za a yi yarjejeniya kan yadda ƙasar za ta zamo ah, bisa kan ah, mulkin farar hula sai sojoji kuma suka zo suka ɗauki suka anshe mulki shekara biyu bayan guje abin nan da umar albashir to tun daga nan kuma har yanzu abin yana ƙasa yana dabo ana mutane suna eh, togewa na ciwo dole sojojin nan sai sun mika mulki ga farar hula to ne har ya zo yanzu aka samu nan su kuma wa'annan wanda aka samu dama duk sojojin ne shi wannan shugaban wannan kungiya shi dama shi ya yi ƙaurin suna shi ne kasan kuma ban da ma faɗa na arewacin sudan akwai faɗa dafur shi ma ana nan to shi wannan yana cin dafur yana faɗa da yan tawayen dafur so shi ne kuma da aka gama yaƙi ya yi ƙarfi ne da ya zama shi ma dole a yi da shi a cikin sudan amtuwa shin waɗannan abubuwan da suke faruwa a sudan yanzu akwai wani abu mai kama da shi da ke faruwa a najeriya ah, ba za a ce akwai ba sai dai kawai cewar ah, kamar shi guda ɗaya ne na cewar yakin basasa ne duk abin da yake faruwa a sudan tsakanin su suke wannan faɗan ba su je wata ƙasa ba suka yi faɗa da wasu wanda shine mu ma mun yi wannan kuntuna an yi yakin basasa a najeriya wanda ya ci miliyan wajen eh, mutum miliyan ɗaya hayan to abin da za a ce ya yi kama da na najeriya kenan su suna yakin basasa ne Ah, ah, amma da haka ba wani abin da ya kama da shi a yanzu. Yusuf Zango kenan ɗaya daga cikin editocin jaridar Daily Trust da bayanin asalin rikicin ƙasar Sudan. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa. ko FM a jihar Filato a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badeg Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To Dalla, lura da cewa Yusuf Zango edita a jaridar Daily Trust ya bayyana mana cewa akwai wani abu da ya yi kama da abin da ke faruwa a ƙasar Sudan a Najeriya. Mun tuntuɓi wani masani kuma mai shari'a akan al'amuran yau da kullum kan darasan da ya kamata 'yan Najeriya su koya daga wannan yaƙi na ƙasar Sudan. Sunana Comrade Salihu ta Mahmud, mai shairi akan al'amuran yau da kullum. To na farko yana nunin cewa arwa yau a shugabannin Afirka ba su koyon darasi ga abubuwan da ke faruwa a kasashe kamar su Yugoslavia, Bosnia Yugoslavia irin su Syria da kasashen da ba cikin Afirka suke ba da sun ka samu matsaloli na mulkayya. Don hakan wannan yana nunin cewa duk da koyin turawa da muke na mulkin demokradiyya son zuciya da rashin kishin mutane da kasa shine ke gaban yawancin shugabannin afirka saboda in an ka duba sudan kamar yadda yake da duk a da sudan ta kudu ne to amma rashin jituwa tsakakanin yarurka addinai da komai ya zo ya sa sudan ta kudu wanda ake kiran south sudan a turance ta koma amma ita kanta ma tun da ta samu 'yancin kanta bata zauna lahiya ba fiye da ita sudan a duba liberia yadda take da kayan a zo a yi yaki wanda ya zo daga rashin jituwa tsakakanin shugabannin siyasa da shugaban kasa wanda aka kashe lokacin samardo mm. ga somalia ga ita kanta libya wanda da muke alfahari da shi ga sauran kasashe irin su angola ga su ita kanta congo arwa yau yau a zauna gobe a zauna ba lafiya duk su ne to wannan yana nunin cewa mulkin da turawa sun ka zo sun ka manan nan da 'yan faransa da 'yan portuguese da Birtaniya da spain da sauran kasashen yana nan abin da ake kira neocolonialism wanda ana ganin cewa duk nan da ake gani ba shugabannin kaɗai ke yin shi ba yawanci kasashen turawa ne waɗanda suke da interest a irin ma'adinai da kuma albarkatun ƙasa da allah ya ba kasashen ka duba sudan suna da zinari wanda shi bangaren general din da yake bangaren rsf a emeti wanda ana zargin cewa akwai bangaren wurin zinari ma wanda tun da dadewa su ne suke fitar da shi su sayar mm. a samu kuɗaɗe da komai to duk wannan faɗan dai ba wai ana yi saboda cin gaban kasan sudan din bane ana yi ne saboda son zuci da kuma kwaɗayi na rayuwa A to lura da irin bayanan da kai na cewa kusan shugabannin Afirka ne gaba ɗaya ba sa ɗaukan darasi da abubuwan da ke faruwa da 'yan uwansu cikin Afirka da kuma wajen Afirka. Idan muka dawo nan gida Najeriya, waɗanne darussa ya kamata 'yan Najeriya su fara ɗauka dangane da wannan rigimar da ke faruwa? To ya kamata mu zo mu kara haɗa kai. Domin daga lokacin da an kai zaben 2023 musamman daga bangaren kudu maso yammaci mutanen da ke bin wata jami'ar wanda wani dan wuraren su ya yi takara da ake cewa a zo zo a rabu da komai su gane kuma su yi koyi daga abin da ke faruwa su da akan cewa abin da zaman lafiya ba ta amfana ba a tashin hankali ba ta amfanansa ba da komawa nesa ba najeriya ita ta ba da gudunmuwa an ta samu zamantakar lahiya a najeriya aka lokacin da sojoji sun je sun ka kori cijan kaba zabeben gwamnan eh, eh, shugaban kan demokradiyya saliyo lokacin mai girma marigayi a abacha yana shugabancin kasa shi ya tura a sojan adin kan a afirka ta yamma an ka je an ka dawo da mulkin demokradiyya to ya za a ce kasa kamar najeriya namu ba za mu zo mu zauna lafiya ba shi yasa lokacin da wata kungiya united summit front development association uh, eh, friend development association ta yi working irin takawa na nuna zamantakan lahiya wato ta yi tattaki mun ka je kwarai mun ka je mun ka bada guduma ko gobe nan ma za su sake takewa zuwa majalisa don nunin cewa zamantakan lahiya ita ce za ta kawo mana cin gaba a kasa ya kamata mu koyi darasi mu zo mu haɗa kai ko hausa ko ibo ko yoruba ko bokobar ko batonu ko fulani ko nufe ko wane yare ko ishekiri a zo a zauna lahiya mu rungume zamantakan lahiya yadda muka ba, saboda idan yaki ta barke a ta tuwon shinkafa amala aku ba za mu samu mu ci ba. Hmm. To a ƙarshe comrade wani kira za kai ga gwamnati tunda cewa yanzu mun faro magana ne ga su 'yan Najeriya. To gwamnatin Najeriya kuma wani darasi ya kamata ta koya? To ita gwamnati ta koyi darasin cewa wasu lokuta idan ba ta kyautata ma al'umma ba to matsala na iya tasowa su tabbatar da cewa duk wani jin daɗin al'umma kariya muhalli tsaro wutar lantarki ilimantarwa abubuwan da dai ba za su jawo mana bakin cikin wa'yansu su zo su tada an kula a ce wai a zo a yi rabe rabe saboda ita gwamnati dama in tana kyauta duk da cewa libya duk da kyautata da gaddafi yake turawa musamman daga america sun zo sun raba kawunan su amma in ka duba sau da yawa Najeriya tun daga lokacin da mun kai yakin basasa na civil war ba mu kara yi ba kuma Allah da ba za mu sake yi ba don haka ita kanta gwamnati duk abubuwan da roman demokaradiyyar da ya kamata a kuma a ci gaba muna da ma'aikata na da kawunan mutane duk kudaden da ya kamata a ba wannan ma'aikatan a bar a lokuta a dinga shigan wurare ana wayar da kawunan 'yan Najeriya saboda musamman irin yaran da ake haifa yanzu ana kiransu digital yara kada ka manta dubu 2020 an yi NSAS Allah ne kiyaye da abin ya yi muni don hakan gwamnatin ta dau matakan da ya kamata na waya da kawuna na tattaunawa tsakaninta da al'umma a lokuta ko irin wayannan abubuwan ba za a same su saboda za a wayar da kai za a gane cewa a nuna sun kasashe duka duba amerika ba wani abin da zaka ba dan kasar amerika ko da daki ko da dadi zaka je suna ce gwamnatin amerika allah ya ma amerika albarka don haka aka yi kamata mu ma a najeriya gwamnati ta mana amma abu ne ka banin baka banin baka an gwamnati ta yadda ya kamata to za a ga duk wa'annan abubuwan za su zama to abin tarihi. Comrade Salihu dan tata Mahmud kenan masani kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Sagir Kano Sale sai kuma Lukman Awal Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.